Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa maza da mata. Ah, har yanzu dai zance na akan sabon sarki audition ne ah, mutane da yawa suna magana ba su fahimta ba. Abin da nake nufi a nan shine wadda take son shiga fim sabuwa ko kuma wadda take cikin masana'antar sabuwa mai karamar jiki wanda akalla ta kai shekara goma sha takwas abin da ya sa muka ce mai karamar jiki saboda jarumar fim din ana so ta zama kamar ah, teenager ce kamar da ce wanda idan wani abu ya faru da ita mara kyau ko rapin ko wani abu zai zama kamar child abuse ne saboda a fim nan akan haka yake shi yasa muke bukatar wanda ta kai shekara 18 amma mai karamin jiki kuma kyakkyawa wanda ta iya rawa saboda musical love story ne so we tagging was posting hoton ku account din sai ku tagging hashtag sabon sarki online audition 2019 mu kuma a ciki za mu duba wanda hotonta zai yi eh,